a da wasu 'yan ƙasa ke ci gaba da ciwon baki a kan rikicin kudancin jihar kaduna da ake ganin yaƙi ci yaƙi cinyewa gwamnatin jihar kaduna ta ce nan ba daɗewa ba za ta yi wa al'ummar jihar kaduna ƙarin haske game da halin da ake ciki da yake jawabi ga manema labaru a gidan gwamnatin jihar kaduna lokacin da wani kamfani ya kawo tallafi ga 'yan gudun hijira a kudancin jihar kaduna gwamna malam nasur ahmad yan rufa'i ya ce kowane ɗan ƙasa na da hakki ya zauna inda yake so saboda haka ba za a bari a kori wani ba kwanan nan zamu zauna za mu yi jawabi ga jiha don su san tsare-tsaren da muka fito da su na tabbatar da cewa an samu ci gaba da zaman lafiya a jihar kaduna da adalci ga kowa ba tare da wani bambanci na addini ko kabilanci ba don duk wanda ya zo jihar kaduna yana son zauna a jihar nan hakki ne akan mu kare mutuncinsa kuma mu tabbatar inda yake so ya zauna ya zauna ba wanda zai kori wani a wannan jiha domin tsarin mulkin kasa gaba daya ya ba kowane dan najeriya dama ya zauna inda yake so a najeriya duk wanda yake dauka wai zai kori wani daga wani wuri a jihar kaduna ya kuskure kuma hukuma za ta tashi tsaye sai ta ga bayan shi sai dai fa wasu kungiyoyin addini na ganin an riga an baro shiri tun rani game da yadda za a shawo kan rikici musamman ma dai a kudancin jihar kaduna majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna na cikin ƙungiyoyin da ke ganin idan dai ana son shawo kan matsalar tsaro a kudancin jihar kaduna to ya zama wajibi a kakkaɓe dukkanin rahotannin da aka tattara lokacin binciken rikici a baya domin hukunta waɗanda aka gano da laifi a wancan lokaci sheikh abubakar baban tune shine shugaban majalisar malamai da limamai ta jihar kaduna kuma shi yi wa manema labaru karin haske game da matsayin wannan majalisa a bisa hakikanin bincike wanda wannan majalisa ta yi ya tabbata cewa gazawan da gwamnatocin da suka gabata suka yi wajen hukunta masu aikata irin wannan laifi na haddasa kashe-kashe da harzuka al'umma shine musabbabin da ya sanya ake samun irin waɗannan maganganu misali kotun justice okadigo a shekara ta 1992 a kan rikicin zangon kataf ta sami retired general zamani lekod da wasu mutane biyar da laifi a inda ta yanke musu hukuncin kisa amma sai ba a dartar da wannan hukunci ba domin ana ganin waɗannan mutane sun fi ƙarfin hukunci don haka aka ƙyale su suka ci gaba da abin da suke yi wanda shine ya kawo har zuwa yanzu. Me yiwa irin waɗannan kiraye-kiraye da ake ta yi na ɗaukan mataki akan waɗanda aka gano suna da hannu game da tsamin tsaro a kudancin jihar Kaduna ya sanya gwamnan jihar kaduna malam nasur ahmad yan rufa'i ya jaddada matsayar gwamnatin shi ta ɗaukar mataki kan duk wanda aka samu da hannu game da tashe-tashen hankulan da ake yawan samu a kudancin jihar kaduna matsalolin da ke wannan jiha sun shurin shekara talatin suna faruwa mu a ganin mu abin da ya sa aka kawo wannan lokaci shine mutane suna abin da suka ga dama babu hukuma ana bari wani ya kashe wani wani ya kone gidan wani ba a taba hukunta shi ba za mu tabbatar da duk waɗanda suka yi wayannan abubuwa an hukunta su babu wani goma baya a kan shi sannan na biyu jami'an tsaro za su ci gaba da yin aikin su tabbatar da kowa an kare masa hakkinsa da mutuncinsa a wannan jiha domin haka ne kawai za a zauna lafiya. Har zuwa cikin daren talata nan dai kanana hukumomi biyu a kudancin jihar Kaduna na cikin dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i goma sha biyu. yayin da karamar hukumar ƙaura ke cikin irin wannan doka ta sa'o'i 24 isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya